Ƙalubalen da suka yi wa Najeriya tarnaki sun jima suna mayar da hannun agogo baya da kawo kuma bayan ƙasar asassa daban-daban duk da yake mahukunta su ma sun jima suna cewa suna ɗaukar matakan shawukan ƙalubalen. Daga cikinsu kisan kiyashi da aka yi wa jama'a na daga cikin abubuwan da watakila kan fi ɗaukar hankalin 'yan ƙasa. Kamar yadda a ƙasa ga wata ɗaya aka yi asarar ɗaruruwan rayukan jama'ar da basu je ba su gani ba a jihohin Kaduna da Plateau. cibiyar nazarin cigaban addinin musulunci ta najeriya da ke Zariya ta jihar kaduna a ƙarshen taron da ta gudanar a wannan shekara a jihar kebbi da ke arewa maso yammacin najeriya ta bi sahun masu yin allah wadai akan kisan kiyashin baya bayan nan da aka yi a jihar plateau tare da kalubalantar gwamnati akan kawo ƙarshen irin waɗannan matsalolin farfesa siraju abdulrahman shine shugaban kwamitin shirya babban taro na wannan shekara Abu ne fara plateau abun takaici ne kuma abu ne wanda najeriya ta riga ta shiga cikin wani circle na violence in ba an tashi tsaye ba da gaske ba za a fita daga cikin wannan fitina ba amma mun yi imani in gwamnati ta tashi da gaske take yi ta fito da hanyoyi kuma aka hukumta waɗanda suka yi abin da ba daidai ba ƙasar nan za ta zauna lafiya ko abin da ya faru a garin tudun biri da ke jihar kaduna har yanzu yana nan cikin zukatan 'yan Najeriya a cewar Farfesa Siraju Abdulrahman. Wanda har yanzu gwamnati ba ta hito wata karara ba mutane su domin ko gwamnati ya boye bai isa ba. Dole a fito a sanar da mutane ko mutane su ga cewa eh lalle ga wani ya yi laifi a yi punishin din shi wannan shi zai kawo mana zaman lafiya insha Allah. Rashin yin hukunci akan masu aikata manyan laifuka har ma dai na yin kisa na daga cikin abubuwan da jama'a ke nuna yatsa akan gwamnati. har suna ganin cewa shi ke sa ba a daina aikata irin waɗannan laifukan to sai dai a mahangar masana lamuran shari'a ba wannan ne kaɗai an matsala ba domin ai yanzu ba za a rasa waɗanda aka yanke hukuncin kisa ko ɗaurin rai da rai ba a gidajen yari barista muhammad mansur aliyu masanin lamuran shari'a ne a najeriya to amma za ka iske wa'annan gwamnati ce take son ta tabbata an musu kuma shi yasa da aka kama su aka yi bincike mai kyau aka gabatar da su gaban shari'a kuma aka hukunta su to amma wa'anda tun daga lokacin tame da ya kamata a kama ba a kama ba ko kuma an kama gwamnati na da sha'awa ta ki gabatar da su ga kotu ko kuma an gabatar da su kotu an kawo shaidu ingantattu akwai da alkali zai an gabatar mai da shaidu ingantacci harkan shari'a ba inda ya in ma ya ce ya saki mutane an yi an dafa kara za a hukunta su ne waɗannan da ma wasu kalubale kamar rashin samun kyakkyawan shugabanci fatara rashin aikin yi taɓarɓarewa ayyukan noma da kuma rashin samun haɗin kan 'yan ƙasa da dai sauransu na daga cikin abubuwan da ƙungiyoyi da ɗaiɗaikun jama'a ke fafatukar taimakawa ganin an magance inda wannan cibiyar ta nazarin ci gaban addinin musulunci a taron ta karo na 26 da ta gudanar a wannan shekara ta mayar da hankali wajen jawo hankalin 'yan Najeriya akan shugabanci da waɗanda ake shugabanta. Muna son al'umma su fahimci cewa nauyin shugabanci ba ya tsaya ba ne kawai akan shugabanni duk da yake su ne jagora amma su kansu al'umma ya kamata su san haƙƙin da ke kansu na yadda za su yi da'a ga shugabanni shugabanni za su yi musu adalci yadda za a yi gaskiya da riƙon amana ƙungiyoyi da hukumomi sun jima suna bayar da gudunmawa ta hanyoyi daban-daban akan yadda najeriya za ta kasance bisa kyakkyawar turba to sai dai har yanzu a iya cewa kwalliya ta kasa biyan kuɗin sabulu duk da yake wasu ƙungiyoyin ba su yi ƙasa a gwiwa ba ga ƙoƙarin da suke yi to koyaushe ne najeriya za ta hau turbar da za ta kai ta ga tudun tsira lokaci ne kawai zai nuna Muhammad Nasir muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.